To yau za mu kawo mun dawo saboda mu kawo muku magana Allah daga Nafiyar Radio Ministry. Ni dan wanku ba shi tuna sa muka kawo muku wannan magana a wannan lokaci. Saboda si saboda haka ya kamata dai mu fara da addu'a. Saboda haka saboda haka na ma aka addu'a ne. na maka Allah roko ne ya fa maka zunubi ya fa mana zunubi ya ba mu zaman lafiya ya gafata mana zunuban da muka yi da shi da waranda. muka sani waɗanda ba ku sani ba Allah ba ya yafa muna su duka saboda mu duk mu kuma mu zama dan Allah mu zama mutanen Allah wato yau na wannan roko ne da sunan Yesu so wato yau magana da nake kawo muku nake kawo muku shine inda za mu zama da farin ciki kuma da adalci muka karanta littafi daga Matthew 5:8 yana gwada mana kaman albarka ne da mutumin da yake farin ciki shi domin za su yi ganin Allah. Da ka kafin mutum ka fara ka, bi Allah ka fara da abin kaman kai mutum Allah ne za ka bi Allah za ka zo ka bi Yesu Kiristo ne kai mutumin Yesu Kiristo Akwai wani abu da ya kamata dai ka fara shi na farko shi ne zuciya mu. Maganan Allah ya gwada mana kaman zuciya mu ya zama mun Allah shi ne ya yi eh, zuciyarmu ya kuma san abin da ke cikin zuciyarmu. Ya gaya mana kamar zuciyarmu zunubi ne ake ciki, mungunta ne ake ciki. Abin da bai kamata mu yi tunani shi ne muke da shi. Abin da bai kamata mu yi da eh, zuciyarmu shi ne muke da shi. Saboda haka a mu duka ya zama mungu ne zalla. Saboda haka zuciyarmu kuma ya ɓata. gani Allah yana gaya mana kamar kafin ka gani Allah kafin ka shiga aljanna kafin ka gan shi aka yafa maka zunubin sai dai ka fara dai da zuciya saboda ka san kamar abin kafin manka ya afe ka ka tun zama mutumin da kake zunubi ka tun zama da cikin zunubi kamar inda aka fara zunubi ya fara dai daga da da ne zunubi aka fara inda maganan da Allah ya gaya ma kakanmu kamar da a lokacin da ya fara halikan sama da duniya shi ne zunubi aka fara ya gaya ma kakanmu kamar ke ne na yi ka zo kai ka yi ka noma <clears throat> wannan gwara da kuma ka kiyaye ta da shi kai ka yi wani abu da shi kai ka yi